الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بهديهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idaci ya Allah subhanahu wa ta'ala na yayi kafaya edufe lo zane na bato ya yanaki من يا سورة الرحمن آية شتاء be إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربك تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى muke ya al'ummar na ji labari biya aljannan da ci be beciya aljanna guba na gagun fitiyo na na ugan tsaye shi ya zandon na gaiwo wani ko ne yi bayan Allah subhanahu wa ta'ala da san kwece na Allah wa gi ma dan ya gwaru gwa alkiyamina dan don na gaya sudan ne nye gibaya cece wuce na Allah wuce tsaye ya ne na Allah ga fofo gana Allah ga wa tura ya aljanna ba. ale naga coci ya ila labari ta ku ba na wana zan zangon do na luwa alijanna na za na ga sun dan ya yi bayan Allah subhanahu wata'ala na wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa zangon do na ga sun ya yi bayan sokona ba na coci gina ya wujina eti zanki ubo be kudura yi zanwu ci macha rayu kan ke gan tun ya gun yin lugwana mu ci be tun ya na to ci wa biyu na fa inna li jannata hiya al mawa hakika li janna ga yi ke bayan sa ga to zanna nga to ce yayi labarin suratu rahman ba ma ya zanna li janna ku babe to be ta li janna ku ba na na wa yauna ban da li janna ku ba wancin ga ku ba ke da gobe wa min dunihima jannatan banda aljanna guba ya ke ji aljanna guba wuro da na bena wa ke labe gona man ga aidan be man hafa makama rabbi zana ke yin guba na be ga be fa na zane do na ga su da yi bayan to tuna kila aljannatan la aulayani jannatu adni wa jannatu na'im man ga man da ci ga ga aljanna guba na kan ga ba to zo na mun ga jannatu adina da aljanna ni majiya wal umrayan guba gancin ya ya na yasu na ga jannatul firdausi wa jannatul mawa na ga yan lege lege gancin Allah ce ga to fa bi ayi alahi rabbikuma tukadiban aljannan na shi wa gadana ni ma ya aljannan na shi wa jiya ya ya dana kem na mu ji alijanna ya wa wa ci goji dana kici min yo bo wa ga gun ja chaya kici min yo bo za wan ja ta wa ga ga mana yo yo mu cha mafira ya ya ga juya ya rai na yo aja dana aljannan na shi Allah subhanahu wataala ce ji yanayi ganci kemina yanayi ya aljanna na Allah gama aljannan na je mu da hammatan nuyo na yi wuji na a sai gida da ba mu fada iyaka ebe baki baki malumfa min shiddati ma, ebo ci gbana shi dabo da yi akana a le gidi ebo ke kuso shi na wayo aske gidi wa le ebo aski ma ke ji na pa ya e za le bayana mundi a ya aski wa yi na san e kan ne lashi wa wo zafi bo ndama la ye wonu bo ayo Alin na ga Allah subhanahu wataala lauje ya annabi adam alayhi salatu ta kakuna gada gada alijanna na sosu to habo ne ga gada alijanna na wa inna laka an la tajua fiha wa la tara wa la tazmau fiha wa la tadha ya ga lo da alijanna na eh ya wo madabwa wala ta'ara ema za ya vu bwa ya vu ya filia ye ma wo madan gu baba na e pa ju sara e da e yi aka zawange ji wo pe madan e ezo ka lo zawange ma ji wo ba bu sutura ezo ka lo na ma ba ko she na su nga ya e zai gbiga sutura gancan to a ci be aljanna na gama ya ma ke wani wabuwa wala ta zama ufiha wala ta doha ya ma wa zafi ba ebe na zafi ga tupa nuwo igidi a kpe ba mutu tupa ya nuwo ya ya ali aske ya igidi ba ebe na ci maja ma bandon doke shi na fabi ayya ala yi rabbi kuma diba Allah ce ga to ni man nan ji ya ni gaga da ana nye wuru nana benu wana da janna bo ane madama da bo ane nyen don do ne za gi ne za da gi ge ti buba wuji ma da ya ya bu ya za ma ke de ya bu ma ke ke fili ba nyen don do na ga ka ba kan nya cinwa nya saya nin pana wa ku fa aljanna kici wa ga guja ta na فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان سوتي دمنا لجنة نقبا بنا فيهما أينان نضاحتان نواجي في بوبوي لقبا نجي جنا ندون دوا ماشي بانكروبا نجي أجفنا بامبانينا نوان نجما لا ينقطع عني eba no jinwa na eba na ya bayan ije na bana nuwa ya juya ije je da kana lokaci da bai kere gabe da iya kasa lokaci zafi walaci nuwa ja cin ba na na cin ba ba na yi kana gaba wa kan yi kan ebe na zafi da ban cucin ba fabi ayya alahi rabbikuma tukadhiba ni mayen wannan nan wuti da bani gaga da nan ci gama wana kici mini ubo wasa wangi to jinni da ku baba ya jinsi ku baba na kici mini ya ni man na joya ta ga mana ga mutum wa mu ja ci gaga ya wa ya ta ba gani be wuce. gato fi ma faki hatul yan gici dabo na ji ya ci basu su jina yan gici na jagi mun ji ga saga dudu bai zuwa wa nahalun dobi na jike dabobe wa man to susu ya rumman ba ta na fi aljanna na jimeza gale zuni wa ega kwen ijega ona ego na wa bedoji sai ca yin dondo na da alijanna na wa doji na za wanja le wa ba kun shishi na hun lada ijo to de na ba amfani o be mai ya alijanna u ji riya ijana ego aga juwe ya za wanja an kale mu da dumo ego mashawa mu da wulobo mutuku ya na ga lolo mu cina hikima da wani na Allah subhanahu wa ta'ala ma jiyan yayin manna shi degi degi idan shi wana e ba ga e na ye wuli ya ne ya we ne ye wuli na dana me ba o me mafi we ko e ki kibo e go en ba to na, ga e mo wa peri na o de bo to ko ya dide yan wuci fa bi ayi alahi rabbikuma tukadhiba ni man na na jin wa do su yi dai jo ya le na. ya alijanna na waje ya cikin ke makanna na ya zaku ba baya ya zawa ki to jin shi kici mini ubu ya ga ga mana yawa nga ya ta kamar na ayi ma ya ta na ya to da alade misali yin shi ba na إن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان coci da na aljannan na fi hinna bima na aljanna ta ne wa ma fi hima aljanna bu baban na to yi na jifi ba bayani wana Allah ga khaira tu ji da bobe ban bayan na jima jiya da ana za wangin da ci da bobe yin zagiji eza yin zagi wuce je eza kirki jayo eh akhlaqan na jige biya wana hisanin a mai zabolo gijina wujuhan fuska wana age fuska a mai za kirki zane zandon da wani mai tufe febe ina ya bata ta biya ajiyar fabi ayi a lahira bi kuma tukaddi ba na ji kici mini ubo ya gaga yi gaba nan ya gaga yi zane zagi dabo na ji za kirki ana ade o ma ga ganin zage dabo na jisa zafon lagi ana ade dan do ke ga fulani jige ko yi zage a jige ko ba ganin da wuci a take da mi sai zage india ji a to manin fa o da le ne mi ne yan cin sin ya to ija abani ya aljanna ga ya ta ga manabi mu ga ya ma ce yan naji مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا إذا قلنا شيء الله غفور نايو إذا بلغ جايو نجي يكو سنعجي جوانجينا e ya ko sa boku naji boku sarai da iyaka jiko na mata na ke shi jiko da iyaka da saca gumi a ce maksuratun felhiya ya zayo na shi za sutura shi na da ala sutura shi dana kana sutura mai hiya mi shi da ballagi ballagi shi da ya hariru ruji da ya zarfa zinari zinariya ji ya alijanna ji na kari da ya yi shi na na shi dana nimfa ji dana na ji har dana kaza don dogada yawan ji shawana fa bi ayyi alahi rabbikuma tukadziban ni man na shi Allah subhanahu wa ta'ala ga mai jiya da nan kici mini ubo ya zawangi to jinni ji kici ya tsaga muna gunja chayo ga wa ya chayo ya ci mane misali aya daga ishwani na lam yaqmituhunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i الجبال يزاكين نجي الله غا أكبر بين زاكين وغا ليه جو باتنا تتوتو زماننا izagin dondo na oga le tuga egiyan tugi ogba ni cha mani pa wangi ina uma de ka pa e ije na we laji sutura wangi che pani wangi cha safi wona muto magena bar fun dondo na ga da zamu na ogba ni na muto atamini wa wa fe ga ala gwa tulani ati gogo ibana na bawa dana ila da bu bawo ngati majo goge luya ati gogo to ya aljanna ta ta Allah ga ya aljanna na hunna yakmithuhunna insun hun wala jan shi to ya ba na jin wala jin wala twara yana zawangin dondo na laugile na ka ma da jinnun dondo na laugile na qur'ane wa ga mun ya ga le za ge cha ga ge ta ji za an cha be ko la ya be lauki to je ke ba be za ge za so wa ko wa kan don do on Waje da ya miya Allah ma mun fai mikiri kiwa kawai amma ka duba ci jin ni jajan lagwatwa shi joyawe nga malando ci nga gaban lagi ji ya to ga ada fe wayo batan jin ni jaji fe to agwa jin ni na labo jar ka duwe na ma ya gon kiwa to jin ni jajan lagi Eh, ngala Allah subhanahu wa ta'ala a rasul alayhi salatu wassalam cewa ga kan don dona wa ga jar ka da miya wa ina ya ga ba ko kota ma ci wula ajin ya ya tuba ga wa qaddimu li anfusikum kan don dona nisaukum hakulakum fatuwa kakum manashitum yemiyeji latiyaye yema ga lo latin ne ga gada latin na ya ga da ke na ga ba ga ya gada na amma ya je da ya kona Allah ga ya dana e ga da gba su mama ayo ko yemina ga ba o de ga wa ganda gan ci na o ganda e ko de ci na ni da abu gada ga da ga fu karama wa ga je kan san je o je kasa gada ko Aa zuma wa da gadan waya ode kan da sagan ode ka da gba zuma me de na na gona da wana baro boya jo waya ya le le jo waya lati to o tawun egboro na ta da nga gadan ga gadan bi ta ba o ma yo ga gadan tin wa qaddimu li anfusikum ẹni gba ẹdí ẹni ga ṣìjọba ètò tó ti wá gẹ́yẹ̀ léèdì ṣìjọba ètò kàfi wọ gan dáná bisimilá yìí mọlá haba dábọ ètò yẹ ètò tó ṣìjọba ètò náà kásá ń dọ́wọ́ lóṣán ẹ ga jíjọ sí yán ká dábàá sì mẹ́ jí wọn ẹlẹ́yẹ̀ tó tó bẹ́tò bàtà tó kẹta jìjì súndà náà ẹ̀ ládòjì wùtù bẹ́tò wáńjì ẹgbọ́n náà kò sán. muje wọn sun àìjẹ́ an ye lè àǹfúsìkò yẹ ẹjọ́ tó á ní galúgbọ̀ ẹjọ́ náà kí á ń kẹ̀lé wọ̀ lápò yíwá yíó wà wà tún ṣiṣì tún ọ̀lá àgàndà mọ́ gaba sòkòtò mọ́ àrọ̀sùlù aláìsọ̀láàtù wọ́sàlám gá àdúwà bà wá ń yí ibètò ètì ìbèjò ẹgbọ́n ìwà gọ́wà àjọ yẹn tó ẹnẹ́mọ́wà àjọ dáná ń yin àlàhẹ́ ìrò ó mọ́yìn tó ṣẹ́rì ó اللهم جنبنا من الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتنا يا الله واي لاكبي اغبي شيطان يلفو يا بدوجي وما لا شيطان يلو فو يا بي to be arziki na waga to ai rai ne ya to bani da ana galuba shaitan de lagwa tuma ba ke wuce gaje gina rasul alaihi salatu ga lan yadurra shaitan shaitan ya jigi wuce wa wọ́n gbádọ́ ọ̀nà gan-an àsákàǹgbò tí mo wọ̀gá ìlú tu shaitan ya ba ọ lórí wọ̀ ngala ce wa ga wala tutuan no babi Allah subhanahu wa ta'ala ya shaitan lu fu ya bi kanga to yan nya aljanna ji shaitan don do to to to balia kaza wangin don do madaba na to balia na lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan zadena ya kagwa in lato aka to ile ga dana na ga izawangyo zadena ma ga lato da na ga layo zando na ma lato da na da ya shi joliya fa bi ayyi alahi rabbikuma tukadiba ni man na ji ya ni ga da na kici wa zawangi a gomi to ga mujan cana ko jinnu kici wa jinnu a gomi to ga mujan cana e ga na ga ya gomi ما يقوم نعم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا قلنا شيء الله قال كيف وجي hali ya fi fiya ya bi alijanna wanda ana toga gandan bayi hali na wada tun adana mutakirina yinzagi naji wada tun tun agwa kpaji tun kin yawo ko eh ala rafrafe hodorin akya dodo jo dodo na de gba wangi wangi shi na gba yin nimpa shi na dodo tukun ne to le misali e jo wangi ayi egba se dzi wo gbɛdo ɛyɛ ŋkpa zi egba dana wo pa ne gbɛsi na ria zi de hari lu zi yi zi ama ne si nya ali dze na yi ne yi si kan dana wotu ake edu de kpa wa la wòmà ke eku etu tsɔza bi to ne dzi ŋu wa kɔri yi hisa ake egbe yi be edezi nya kari zi ne zi aga dana kana. ege ca gumi fabi ayyaha lahira bi kuma tukadiban a kariyin na wanda ce ga tun fisa jiwa ya e, e, e tace jiwa ko matuti ji ndo da na ngayi na ndai kaji kaji mai nimfaji ni man nan na Allah wa yayi labari da nan kici min no go ko za wangi to jinni za go baba jinsin na ja ga a ta gama na ga mun ja cana kici ga ya ta a ya ta ya to we ta ga do en bilkisu be ke mina to ne nan na fe misali ya yi jo ni aljanna na to ce yi labari go ke ga na ga ya ta gama na wa ya ta sai dai ya zautuku yayi na ga Allah wace juna Ta تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله ويكيمي نودنا كابو يكيما واقو كيكي zana twa zare ya ninga gana zana jiyar ya twa na ji kpata ninga ga ci utwa ya shi shi kamo menina lalle sunna ya zana ji albarka Allah wai ga su murabbika sun na yato cin yawa nabi Muhammad tabaraka wa jin albaraka ne Ebu na ya amfani la ya mu'mini jidana aya ne ji fasara ya albarka wai ne ya albarka na ga ya amfani zandon da na isa albarka na za na ga ji za ji amfani na za wanci ga isa albarka zandon da na ga ji amfani ne za albarka da wani. ce layi fesa ya albarka sunna ya cin yawa na zal jalali wa ezu wana iza kona wali ikram ce za kirikina dan dondo na twara na za kuwa dan dondo na mai rotwa ci ne za kirkiwa Allah wa fe rotwa ci be rotwa na no tsaye shi ka mu mi jirana ma fe za kirki da wani na jige ne za kuwa na zan dondo da gode kuwana tanazza isma rabbika Eh, eh, a to ismu rabbika sunna ya tsoye ce yawa ya ta ta yi da ya muhammad zul da na yi zakona ayyul kibra ya ya zawanci ko na gogba na wali ikram ce za kirkina ayi na za e na yi twara na lil na ya mu'minin shi na sunnan na gancin ga mata sura a sura na gumi cin bima bada bima bada atbe na ca sura na bayanai ye tiya to ci ga ca sura na ar-rahman sura na caca cha be sunna to ci be juyi sura na mazo da na be sunna to ci be juyi na ga hikima ya qur'anu nyan don do na sura ndoro ka ca be na ga da so be ya nyana masura ga zo be ina e ga na ga ga gozu ma na ga sura na ga shi mituna ba ga ga mai wano na ga iki iki mai tsari ya qur'anu ngala qur'anu a yabban fiya yan do ga ba na ga waza Mas zo ko washtamalat ala dhikra anwa'i ni'ami sura nan ga mu ta ku ya kan lada ya tunya ni ma ni maji ad-dunyawiyyati wal urawiyya nyai je tunya al-qiyami li awliya'i llahi alkarim ni ma yai je naji tunya al-qiyami na ja je da sura nan pa ta na tsaye ta alwa zandora sai wali shi yin naji za ko shi na so ci kwai fi da mini wali shi aga ga waliji jiji gan ci dana jiji wali ba abo mu'mini ji aga ja de robonna aga to ti ji ga de robonna qad aflaha al mu'minuna kibna allah subhanahu wa ta'ala ja ya sotul mu'minuna na sura nagi kini sura woro chacha ete alamarin alkiyama nga aljanna ga ga gumbiyo alamarin kima eh yin alkiyami sura wuri na cabe da nan suratul waqi'a sura wuyo na ga alkiyami ga mutu ya gana ya ga alkiyami ga suratul ramani so bebe ya nga ma suratul waqi'a ke wani tubo biyo ma yau ko man ga wayi ya sittu aw sabawa aw tisra wa tis'una aya aya na fi suratul waqi'a nana wi aya uh, rutu ẹgbẹ̀rún <laughs> ọ̀rọ̀ ta shatu gutwani ko magutwa ba ko gutwani e bari waya ya kira ajo kakanyi wa maudu'u har ra'isi dana na suran na gaga ya tuba ko kuma yana suran na gaga ya tuba ya legen lege na nga ya alba'afo ekina ya alkiyabi ekina Allah subhanahu wa ta'ala wa na halitta jiki alkiyami fata bayani ona bekemina halu ayine wa taqsimun nasi limaratibihim yawm alqiyama be tati tati na zawangi jigana be na yi daraja daraja ya kondon dona alkiyamina zawangi jiga akpa ekpo ekpo be kemina ekpo ndondo ayi alkiyamina wa qira'atuha kullu laylatin fa'idan sura naganci gbígbà yẹn súra nana ẹza àgbà yẹsìn dọ́ndọ̀ na náà ji jùkọ̀ kárí ogbó shin dọ́ndọ̀ yẹn náà tunaffal faka li qawli ibn abbas fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu man qara suratal waqi'ati kulla laylatin lam tasibu faqatun abada zandon do naga ibn abbas mai gaga hakika wani tuci su sako sallallahu alaihi wa alihi wasallam fe gana zando gaji kokare ce e basuran nana ya shin dondo ne ai wala ya talauci tutunuma tuwa amma ga gbau ai afa radio ya voa e. a ce cin cikin doci labarin da ci zawon ci gama talauce kuma mi mai wawo mutu da ba man man ga tun da ji zawoka jido gba sura ya zawoka mutu fe da gba sura ya zawoka a talewa ki ta tan fe da gba talauce lo su mai wo biya mo kí a ṣe bọ̀dà bá mọ̀ mo dàgbà wa níní mo dé wá rẹ̀ òun gbọ́dàgbọ́ òun gbọ́n mo gbọ́ òun ni òun mọ́ dé àwọn kan áá. tauge waga gba iza waka oke ce gba iza kafa awo waga ofe za da wa tun za nga o hmm. wa <laughs> we wa o ta giba sura iza waka ta we gbo ta wa o ga wa shobo ne kinda wa e ko e kádàrà ya tó ẹ̀tì ọ̀wọ̀ òdewó àmọ́ ìpana kádàrà náà dàbí na dàbí tí dàgbà sun tó ga mú jà lẹ́lẹ̀ náà káàgá wòjì ìmá ní ẹ̀mí gúnjùbẹ̀ kádàrà ẹ̀ tó ẹ̀tì yẹn ọ̀gá ibi ti tọ́láwùtì tí ẹ̀dàdí kọ̀ọ̀kọ́rì wẹ́ ẹ̀kọ́ fi ọba aláwùjọ pàdé yìí gẹ́ǹtì wa gàmádàn ọ̀gá wa ń gí ti so ko to to ba ne fu Allah fu wani amma o ga wa ma da o ma ga wa gija eh, eh wa tutu ya pire o ga ti pe pana to e ti tuti ti ya ni fu nga ye zu wa ngi chu jo o ma ga gi wa gi halali wale nga la to e cha un ti la jo umurni ya zan don do to annabi to zai ke ja annabi anan ko domin tayyibati سورة النجانشي تيتا نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين سورة نتيجة بسم الله الرحمن الرحيم naga yana ugwa ya nukun kan cina ko ke gan sura ya fanya zuwa da cana bismillahir rahmanir rahim inna wuja aya ya gwamu da mini ya sura annaba da yi fasali da suna ya Allah wina na ismul jalala na suna ya ci wani ar-rahman so ci na yi rafa ci na kemna sura ya ba to ji juye fata bi dana ar-rahim so ci na yi yagun ci na yagun ma da yagun ya mu'mini jona wancan sura idan na ga idza waqa'atil waqi'a ke alamari na cina ga cina kana ga cina fa alkiyami kenan kana fonna ga na fa hmm eto da bwari aga jan alkiyami eto da bwa laysa liwaqa'atiha kadhiba gama na za da ya ci cikin alkiyama ra'ayin da dabo to kadhibu na la la mariya alkiyami ga gama na na ga wanyau ya na kama na fata fi duniya ke mina yi jora ya ji kwe ga gama na wana fo na ga ci na zan da dabo ga gama na wibiya sai da ta gwa gungancin al'amarin na ya to ya ji jiyan alkiyami na yadda nan ga tuzuni na zanen ba ga ci ga alkiyami a tun aya na shi mai tuganci na ceke da ya ji wuro bai na gala kur'ano ya mafi a gaba lugayen a rabi tawa ta yi wo kur'ani ta yi ga daga fasara ga manozon sagawo o ga ta rabi ta gada wo wata ti banna o ga tun le gba ni ga rabi wa ga hafi anna lafi anna yajibu yo da da tun kasi bi a ti goko o gu lai e ni o ga fasaru la ga laisa liwa ka ta kadibatun hafilatun rafi'atun majacha nan na yu ya jindo ci kai nye na jin faruwa fo gadanci na nan da ya tuna lawa lona nye na lawa jin fo gana ngadana wuje ga a gaga fo ga gama na su cin don do a dabo na zau gama na ga gama na na a caje zando cin na a felokin na a caje zando cin na latuna ya ayoko amma ma ya rabi ce za ta gama wo an ga gama to fahimta mafen yanna yinyaya ke na aga mana zabo chinyaya na achi aga wanya egba ya be chinwa amma na wai na ga iga foga hafidatun rafi'atun efon yona ezaja agbazaji fogana ezaja sunsun efo alikiyami ezaji ma de chinwa efo yan alikiyami. agbazaji ama yazaji tiwọn wọn yọ kó agbazaji bitu wuli imu nara be nana lalo ne zandondo na lalo nana gaga gimino ifogo na za hunce sunzu ya gumi innaka man tudhila nara fakada ahzaita akika ya allah zandondo na waga lada na foga na o oh, wa za hunce sunzu ya gumire waza gbafo gada wani re zuye sun dabo na kuma ci bina a ci ga zangon dona ma ga lagun da alijanna na o o cin wa kwata gumi foga Allah uji cin yayi Allah za yi tufa muci bidu hole yi jannata bi al al'ebu bi janna na lalo ne a ga zangon oh, dola da alijanna foga ya cin wa gumi Allah ji cin wannan yayi mhm. alkiyamin na agajin min ne kafi agaga ya gwe ya kafo gana yana ji faruwa bai tofo gana dana Iza rujjatil ardu rajja ka lokacin wani gakin duna aga kin du dujuna na madayi akana kin pata afe kun bandondo afe du paka paka paka yin earthquake ada earthquake yiri won ti won ti faru wale a se foga ga ma jon umaga ji foga ni won aye jinia kin ya che du pata ba no won ti da kan dana kin ga disbalance kin ya dego sungwa nan na tabo na afe du na'am wa bussatil jibalu basa kinya ce duwa tukwa ba na patiji aga patiji mu patana patin don duwa ba na gina gumu agunmu dafi agunmu ake gada kin yi a fe fuza fifitiyo ke boroji fuza na wata kono jibalu kal ihinin mafushi fati jiga feke borokokon da gijina na jigaya ce fuzana a ga mu ake gabe kin yi na kin ya disbalansa ne a ga na ga bejen nan na bejen na bauni na fu bejen nan bejen na ce je doji fe la ya Allah wai ya labarin wuce suratul taha ko wa yas'alunaka 'anil jibal walugo wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاء صفصفا فيومئذ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah ga wa yasalunaka anil jibal agbio ga pati ke kiyami keto chajiji bi ayina fa kul yansifuha rabbi nasfa ga ya ga ga to chiyami ga pati ji mu pata bainya fa yazaru aka am sofsofa pata ti ga mujija bijiji rukuyin bai benyo seti adena la tuga do jikin tiyo bena fa yawmaidhin la tara fiya iwajan wala amta foga wale yan dongo ya tikin bona ga wala tuna wace ole bayana ga ga gudu ya cikin bona pati ji ga ba ga ga gashe bandoro abandon do taset wa fe chen yi labale o ga di lo bona kinga level ga ce ga abu da wa bussatil jibalu bassa aga pati jibiru ku pata adana kenan فكانت هباء منبثا pati ba ta ci gajerun bagancin mun basa na gayana aga gaya ganca da gagashe gudun nan ci level ban don do ganci ci ci set mhm. wa kuntum azwajan thalathan ba gani be wuci ya to halitta shi ganci ya ci ga pa ya guta ya ga gan ya ga ga ya guta kemna daraja yan zandon do ayi na kakai e ko za guru ji za kiriki ji be za dede ji ede ga pa na فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة kai foga ade kwen zane shi zabagwalo na zane shi zabagwalo na zane shi littafin e ya tun shi alaya be gwalo e na gwalo a gago na ati gaga ko littafin ya zandon do agu lagu koro ko ci lo taru ya kiyama kem na coci ya yi labarin suratul israel na ta yi rahofi unuki a ga littafin ya tun zandon do la ka gokoro ci lo kiyama duniya wa nukhrija lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura e ga tu taru kiyama kan ci ga zandon da cin bo ben can a take be gauji gan ci zandon du goyin gan ci au da tunani zando ru goyin mu dago zando ce gwa lo ga ma ta ci go zando ci gwa fi ma mu be yan zando chima zuma wa gwon zuma bon alagwa piloti gwon kemina da na siwuna zana ga laji tafi gwalo na don can de sa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura zagbando na agala littafi yin yayin tun ya alkiya mai gwalobo man taci goyon wayana Allah ga yo yi hasabu hisabai ya sira zanana a ji binkice yin tun yi ube sauki a pamba amma tun ta guji binkice aga uji binkice zo be sauki yin ta da alijanna wayan kalibu ila ahlihi masirura wuce aje ba da tun ya liyu shi kemi na suwatu ramani ja ya da ana fi alijanna na wa da tun alijanna bai yi mafa amma o wa amma man utiya kitabahu bi shimali o kasa fa sawfa yad'u thubura zandondo na gala littafin ya takada ya tun ya ma gwafin ga mutaci gona be gwafin ga ya gona ya gobe gwalo yana kasa fasaufa yad'u thubura zanna fe beti alaka egi ape ngbo ama eti alaka wa fe ti o nga eti eti gbin soko ti afe ji malaika ife e ife e yaushebe gala ta tadawul yawma thubura wahida wad'u thuburan kathira gaba alaka ni nan ma o ga ba alaka o ba alaka kama ebana wala alaka ya hunchacha wake da jahannama da gubo baki bo nyawo ya gobe gwa lo ya be gwa pin go won ti ya ma ga gimi na won yo won dana won ma lu won atan wa yasla sa'ira ati go la da na sa'iro to nga to ce ga abu da na ga mini ekwo yo kutana ga alkiyami na de kwen sababu aloji fa ashabul maimanati ma ashabul maimana ade sababu aloji manga wa hum alladhina yutawna kutubahum bi ima bi imanihim zanaja ala eh litafi aji ya be gwalo aji na gashi dana kai ma ashabul yamin ba de sababu aloji rin na jo nana egan ne egan ta ta su mu ya cinwo zan ne ja go cinwo mana ba je zan ne ja je cinwo iri zan ne shi be na aja bi duhuli mu jannata ya ba li janna na adan gona egi mi ali janna ji dawo na ko ni sai zaba gwa kun digan cinaka وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ake je za gwafin shi dabobe za ji dabobe gwafin shi ya go takada ya yo ma ashabul mash'ama kai ba je za bibi cirin nan sha go takada be gwafin dojin nan zai su rikici kunna ko foga aja je sun da bane za su nga ji alkiyama gundu da yana na bo taka da ya agwa fi bi yan bidoro mu mu na za na yi sun zuye be na na lalu ne su kwala idan mini abu na والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون كاي ake geza na shi gwazona ake ata da ya zaga gwalo jobe cima ya ya bi yi ya ka da legen lege a ya goto shi ila lolo ya tun ya tun ibada ya shi ganin yantonga na oge ta tomba soko na za na jide tomba soko gawe wa humul anbiya za na ga ya annabi jo annabi ga ya sabiquna jo as-sabiquna zanna na ji sa ya gboro ji ago zandan ga be tun ya alhairi be tun dondo do na ga wato ba soko da ne na man e ga take do ya ganna aye ya tun ake aye ya be dana aga ya kagwa li ta'zimi sha'nihi me gwa sha'ni ya zanna na sha'ab gona alamar ya annabi jun da iyaka wal habaru da labari golfu ya ni nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala hadisi bai daga ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu kala da annabi muhammad ga naga zane shi zaye gboro shi da na goza shi ga biya tun ya alhairi da sanin ga zandon do beji jin ya alhairi ga wayan ton bayan to ci na wa ga zandon do ne na alladhina ga zane shi iza utul haqqa qabalu kan don do na ga gaskiya la ya ne la gaskiya mun ci gobe gwe wa iza sa'alu batalu kan don do na ga wa gaskiya biya ina mai la gaskiya mun ci la ci ci Eh, aga twara gaskiya ya lago aga ta gaskiya ya yi go, amma gawa bayani ya gaskiya bayan ya laushi, ya eh, so gaskiya wa haka hakkamu nasi amma ya ji hukunci ya zawan giji ka hukumi da an fusin ya yi ji hukunci jiya za daidai kemna to a jiya ta tace nan ya za adalci da wannan kemina wa ga ya tiwu na gama ga ya za kemi na wọn agbóhùn nǹkan ṣùgbọ́n ẹ̀pọ́n bá zànà gáwọn ẹ̀pọ́n bá títà tí wọ́n so kemi na wọn àjò okun ti àzádìẹ iná gáwọn ẹ̀jìn àtọ́zá ní ohun tó mọ́ kemi na zádìẹ gá kanna iná wọn na wọn àjín bí wọn àti àgàtò na kàpá tí wọn tó gá kan wọn àjín bí wọn. naga yi siffa ya mú mi níjọ na naga yi yẹn náà nabi muhammadu jíyẹ gan láyẹwò dùjì tí a gbin nasara إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أخذوه nga ene gbiana ene gbiza egboro ejina yahudu jibe mishanji nga beke zangongo na ga iza chiwa chideta chambo na ga yina aje lulugwa eluyayun kai o amma be kyan gai talaka ga be yi yana wa ke ga yafo ga yabo na hukunci adatu aga aga hukunci dibiwi ma mai zana ji talaka na be yi agu yayin na ga gyan o asado shi ci ji ma o o wash ta so ko akia ko gancin kacha mm amma bika tala ka kajige ŋun wada fi e ŋun wada kan fi fɔn ga yi ya yi ya yi ya yi ya ŋun ga yi zana kan a tɔ yi diba na guya yi ŋun ya eto si ti gari da diya si bo gberi ŋun ayi gberi bɛ di le fiyɔ ŋun ka bigi dogari ja awu fo ka ŋun a kpe amma n ga ya giya a to na ji fulani na gaji laifiwa ga mci ya to na zane ji ga dondo na ga na ji tabiya yin wuna wadda mini ya zane ji to ba so ko sarai da ganza shi na zane ji ga to doka na ji na to ba so ko gawai nga annabi jaya da ga zane ji zaye goro ji be to ba so ko na e hukunci ji ya zawangi ji daidai ke mina ji ya ta a na? na gala wuce aje yana la na bici ujiye ga yana la imani ya zashe kwana ga da wani la yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi wa yanha anhu ma yanha an nafsihi imani zandon be ya shepa si wace de ya aye giyan wa musulmi yana wa ga babun ga wato wa yodena nga wafe fe tukpa me na ichi wa yudema kemi na wage wa ga wa yo die na ga wafe fe wa ga sabachi wa yudema nyendondo na ma sunda we wa gu tumo ya na wa waga ga yan tu za ndondo ma imani za ne shepa kaga imani za ne shepa amma ka wage ye musulmi wo me teti wa ye ti wa ta we ke yo imani o shepa kemina waga waga wayo womana ga wa tukpa ma ya sa shima kemina waga waga gi wa ja fie na ya la he na ga to afe tukpa gi za ja shema mun ja ki za shi ta ma kama dukiya kin ta wa fe ku ya kan ya ti ta ci we wayo lo je ze womana gi wa ja ta woma ya gi wa ja ta woma zanaji ma da ki da dukiya nono majina fe ta ila imani wa shekpa wazo daraja yin legen legen na da alkiyami wa gata ta a nan ko ta su ta ci wani ya ko ahum zaga shi da wani wakila man da ce gai nahum zan na shi humul anbiya annabi shi kawai mu? wakila man da ce ga asabi kuna ilal imani min kulli ummati zane shi kaka imani ji tacin ya al'umma dondo na zane zane shi gana dauna e bayan babu e bayan al'umma ya annabi muhammad jo shi yawa sahaba shi dauna wale qur'ani make tu fasara nasu mabiyaci ke sahabi shi yana to ji di foroga ibaga fariya ربنا غفر لنا ذنوبنا ولإهوان للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم sahaba shi ga ayan ne wa ga fi cece da to da wannan ba wani ya gafare yo kan don do na ga to sallah ji na gun wala gafara na baya ya rabbana ghfir lana fa ya zunubi na shi wani ihwani nan saba kuna bil imani wa ma kyau fa be yagi yayi na shi ji imani shi yi keina a ji musulunci na yi ci ji a ga kawai jan yi ci ji na ma yi ji gina a ci to amana ji ji wuna gama lawon ci to ya ni ga ka wunga ta shi kan ci ge ya le wan ji to ya a ci gaba ko so za na ya de ci wando do ci gayi dan don ga taminu na taminu ta muja ya alumma ya annabi muhammad ji wa sahabi ji ya annabi muhammad ji ga wace kpako ga wani na ya gboro ya ce ce sai ade cinwa gawe cinwa irin dongo to falala irin dongo ade gawe dan don na daga ga wali shi da bana ji da falala ga sahabi ji na dajjalu ya ga ya shi tupa so ko wa ga gomi be ya shi wani sahabe ji dena wa tatu beti anabi annabi jo sai sahabi ji ya annabi muhammadu tati ya zawangi ji pato egwa ya annabi ji gawa sahabi juto mini tati ya sahaba jo egwa ya anabi ji na to e ya ci fi annabi pata na gawa sai da bakaruto sai da bakar ga annabi muhammad ga imanin wace yi fata na kenan a ga imani ya yi na jike fata tun daga ci sahaba jau na jike gancin ba da sai da bakar sahaba na jike fata na to ya al'umma ya annabi muhammad na ke fata da yi yuzo na ga imani ya yi lata fata a can sai da bakar lata ya sai da bakar ga yi fa bayani. Fale da zan na tatu

so za na shi sabi kuna na shiga da wani annabi ji bai za na shi ji imani ke zangon domin tacen al'umman na shi wani sahabi shi da wani bai za na shi ganci za a dalci shi ganci na e ji zalunca ne a cewa gaskiya za a ga gaskiya la ya lagwa magawa gaskiya ga ya lata ne a mai jadalce ba ya hukunci kemin na ga ji hukunci a titacen na gajiya zandon dona. zana yi kira ga cin wagan zandondo na aga da zamanin gobe na na ula'ika al Allah ga zane ji ga zane ji da ton so ko na zane ji ga to ba ko ga zandondo na jaya na fi jannatin na'im zane ji ga alwa aljanna ya niman na jawo ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الله يغفر لكم من الأولين zanne e shi ya zai ayi ayi zanne shi duk kusaran yin ya zai irin na shajiya da ana asabiquna age za do ci duk kusaran yin min awwalina da ta ci zai gboro yo to jama'atu min al-umam al-maliya jama'aji min ya al'umma na ji goga ba jo na ya e za sabiquna ji fita tabo wa qalilun min al-akhirin Ama amma da daidai ya daminiya al'umma ya sa su majo min ummatin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam min tace al'ummajin ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a da daidai figo wa humu sabiquna min al'ummami limaniya amma jegin na naji ta tace ya esa su majo dana al'umma ya su mago dana a yi daidai ya dokunkun ya sa ya gboro sha'a amma jeji ya su man naji ya alumma ya annabi muhammad naji ake ya shi ya danye goron naji to sahabiji aga lissafin ya sahabiji ku ya kan bi al'umma ya annabi nuhu jari da ji ti annabi isa sai jami tuza na je ti goro ne aga dokun ga sahabiji ya annabi muhammad amma sahabi sahabiji ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aga da shi je goro soko ake yi za ya gboro shi ya al'umman na shi kwata bai nan annabi ya gwa annabi shi gawa a yuto a gama dokun ayo a gama wucin wọn annabi shi daga gogan aya gadan annabi shi daga gadan aljanna zan don gada ba gada bi a sahabi ya annabi muhammadu shi ga gada bai so kafina kuna ya zaye gboro na jabi a gan da ganci na tubi toyi ba ko ji tubi toyi ganci na ya bana to ya shi na yi za su mai sahabi na to e bo gab da gab na ji bi annabi ya shiga tuci ya shiga ayo ko sahabi ja ya lagun bai yi bi na to be sisi ga ga ga ga eh, nga nda majo egi ma be gito ne e ga fa ga ga e ga fa la la ma ga e ga fa la la e e ki so e daraja ma wuti bi be gu ya bi be ndo na ga be ga be za be ya ma be la za be za ndo cha ndo chuma ga ho ba ga ba lọ́tọ̀ àǹtí ìdẹ́bọ̀ á di àmá gan sàábì ìjẹ́ fálálẹ́ ọmọwọmọ káàdọ̀bí na nínà sàábì láti àtúwárí àyàzàgọ́ gbògì na ládánà àyùbá àgọ́ na gan ẹwọ̀ na jẹ́ mílíọ̀n yẹ́ a chájì sádàkà ẹbọ́ tó ẹ̀tì ọ̀nà bíbí ẹ̀nà tó ẹ̀tì yàá gan yìí èso na ṣe aláìlẹ́ àdínní nana wà tábàlú ìjùnú kiri àná wele kemina mance ya labari ya kemina sasa ya kun badaro ne zaguki lobo be ku be ebi ko ya zaguki de pa gutun amma za na berkete alafu ndị ọma dede dede okwoji bere akwụji bere kasadaji amadana gachi gị a amaka eje lesin wee lalawo chọọchị ewu ịba gabụ kagbanye ekun ji nje ya taa mmejika enwu na ya gaje na ya taa e kandondo ehun ga dabe ka zakuba hunde ga ye hun ekun e gan zandondo dabe da sun muje ne ze kogwa nyanya tuna ya ame kagbọ kagbo ya wa me maza me biza kando chocho za na ge na ga be me e won na wa mana ngala nabi muhammad ti ge me ma la ta tamannau li ka al'aduwi e ga kare ba ga so la e da gumbe makire e ji e ya kuma fasalu la lafiya e fe ba du fe lafiya be teci amma kadara ya teci ga du la da be yi wa idza laqitum fasbiru kadara ga du la ti ya kuriji tafbitu e la bi ce pe kin ya ga jisu mama e je to da su soko e to do ka soko nu la wa'lamu anna aljannata tata zilali suyu kanga to etilu begeyo ekpe oga aljanna da ta kun ebi koje ogan cin wuru na ebi koje la kana aljanna da bago amma ga kara ba kuma da kirkin don duga ba kuma uja alheru ha Allah ga ibi insha Allah ebo lokacin abin abin nakin ya jiyan ekoworo inshallah ce ci gaba bai yan na na tsoye cajiya ya zaye goro na aljanna kem no ga ba Allah subhanahu wa ta'ala na kula kauli haza wa astaghfirullah alazim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalam wa assalam wa assalam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ti bẹnu pẹ hàn agbọ́nà ń dẹ̀kí nínú pẹ wà tí gbọ̀n sísun ti dẹ̀kí nínú pẹ wà ní pẹ ti ti pẹ wà lẹ́yìn ti dẹ́ hàn ní yìí hàn gáwà yìí ìtì lè ń tẹ́ òtí yóò jíyà wọ́n yóò kó bàná ẹ̀sìn mi ń dọ́ndọ̀ wọ́n á jò dé pọ̀npà ẹ̀bẹ̀ ẹ̀sìn mi ń dọ̀tí lọ mi nga mọ ko ka be da liwe kin da cewa an je sunna wan sai sunna na zamu ci diga dia ya na ga mu gura to rutu da na ga inu penci wangi na kwe ga nu pyata ma da safi na gana ga ga 90 90 ga na turanci na ko ta an don duma shi mu da na eh eh tiga ne

to mula gangan ya etunba gaba ni atangba gan mula ya won ti o shiru ya i hukun ti mu yan ki o majan ma eh jan to ke da lajin lefi an mai gaga lefi ba gaba e za ga pa lefi jin ma be jan aka àwọn ame za ga pa lefi jin mo be de jan aga la da kai o da yi miyoyi nga gan tẹ́ wọn náà ah ah. Hi. Oh, oh. To. Kakan ka kema unje tikpe ga imi uga yon. Ebe na unje azo na ebe be imi aga ga imi ade wọn ma na ada la wọn na ja ya na pa. eji ko ebe da imi imi na dambu an na kashi na yi gade mbono ebe na nwe jana

wuji faruwa wace na na kakwacin na wa mabiya ta zan na maga belo in ga be tumbagi man na wa be magi ware e bo zuri na juran rai u go gan o gogo yana jina sai da aga dadala wa gan be won ne to nga ya e bo tutan lafiya boyo ma geyun aje lada debe ya ko e go 20 ebe ga ebe ga we awon ya dabo bebe gi maji wa tu ewon to ma pi gara ewon pi un mo dabo na to maslaha wa nga nya halin na yo ajige amma ko jahaliya na na to ya abanaji to na jaya na to to na lai mi na, to mi to de na aye na ajabanaji sa da wa gafara ya ce ci e jannama wọn fi azun bi ka si wọn fi a wọn fi a nígbà náà ẹja sí kàrú ọ ẹwọn kó tí kàrú títọ nga bí abagantin azun yà cha sallama ga cha wa alaikum salam

mɛ wayi mi mɛ ayɔ agalo pata mɛ wɛ tapa wɔn kandɔn dɔnna binkitse ka jide de o kpe gaza na jide de na ŋgo ji wo yin na wa ji ba yi wuna eji wo tɔ ma gu yin na wa ji mi yi wuna sɔwɔlɔ yi wo lila ya na gama yawo jɔn ɛnɛ gagana dɔn na yawo ji ga dɔn ga yawo pa. sadaki gancin lato ya guwo wa kafi abi a gaguna goma kafi abi a biya mutu a yana a fatawo a daji shawara to yi manci gito gyoto a fatawo ga to ibi di eh, idi a yayi miyawai o mago to yadda ci eh, ya ga sadaki ke gancin ya daji shawara bai zo ci bi miyawai mutu la lokacin don dowa da kana shawara gagi kinina shirana wa yàwó jẹ́ àjánì yàwó hali wọ́n ti wọ́n lágbàtú wọ́ ẹ̀bà ń ṣẹ̀rí ọgá gbòòrò wọ́n mọ́gá lágbàtú tọ̀nà aládásàdákì na ń gbàgá àdágbà ara agúdàtọ̀ sún rẹ̀ wọ́n mọ́gúyà amma o ga bi tu amma la da sadakia ti sisi ga we wo a, kyau cha yi na o ma gani o ti be wa ma kyau yi na egin zagin na agagun lalomi bayan ala tonu ti bo ayan ahun ti gaya aladanu fi o alada lo tun baraba daga na wato kega daga fona ke mi ga awo ya bana e balagwa to ya ni na gaji mi na zalunci ma wa ga idaji yamanci rikpe na re wato ya e yi wato yin e zagi ga kyo ebe na wato ga kyo na ya wújẹ tún àràmù elu yi tún àlálẹ gáyọ ọgbẹ àti mọ ọgá ọgá ìdá ọgá ẹgbẹ ìdáfẹ ẹbọ àgbẹ kó adé wọn kó ó dé wọn nọmba wán nọmba da sadaka dá sàdákà háì wẹ́ẹ́ wú bí analákè fìrí yẹn wọ̀ ya aga nkó èyà aláwọn adá àmọ́gá ala aláwọn ada kẹ́kẹ́kẹ́ ẹ̀sùn ọgá àná ìwé bọ́ ọgá àná ìwé bọ́ bẹ́ẹ̀. aga dagan coca ke aya be complete nga bo un un ba o ga de buya ama n nla di tun ba go be a nga go e buya o ga aya complete e bo na wa tu ya ni na nga ma la un ti ga ama gan aga imi àmọ́ láàdásà dẹ́kẹ́ ọ̀tọ́ à kó máa dá ní wọláàyà kó máa wáyà ní pátá all the same àmọ́ wọláàtúnjá yàwájì rẹ̀ kò sún wọláàlú me ọ̀dà mẹ́wàá ní alálánà ìpín tí wọ́n ti pata ṣẹ̀rẹ́ agbígan ń tàn wọ́n ti gọ́wọ́ ẹ̀ẹ́wọ̀ ó bíà what next? wala firiya nga gide gama ki ngama wawe wati be gawe ubya sadaki na dana ka ga wala ya qur'anu ga 50 50 o ga 50% ya kaga ala da a wati gawe ubya a ma geni daga nan mutu ya e daji ga wani ga da o ga percent ya waga yaya ni aga la 50% refund awe illa yafuna au yafu da bi yadihi uqdatun nikah sai zamini abo na gaji yin sauki na wato ya ba ti 50% na ga ogoda na waji yin sauki wa ga felo bi be ni ko yin ni ato ti yin sauki wo ga ngoyan gunguru felo yan ma di dede n eh? nga yi mi bɛ na wo vo sukun wo ma la ja ko wa tun ja ni all the same sadaki wa ga ya ni n ya ori found ya we holu yi dona ada na gun ga ya ori found ya wana wa te bi gan ti be kaga wallahi yayan eh shi lo shan eh da ci ndaye babe janje leo amai mi yawo ya ni ama sadaki dani wa wa wa ogi gbataje oga wo bezo ati gangun Imi ma ga temi cha yaza wo ga we wa cha yawe efo ne ejin shani na latun are e ba cha tu e na tu ba e pu o nga poji ma ki egun e bu gibe sadaki uka na ala ya aga yin wa yube do ati agan e na kenan ati agan wa yube Anu gajin kwana.

wuce hmm. gai ya ya wuce ci risin ya wa gushe wa ban na jini wajen gan washe ya wa ban ka ya masla na sharaje da bai na yi wata ni wa ban na jini ga se ni kula se ko en do ki se o ne pa na wọ́n gáyé wọn ya ka yẹn tó ba nata ọjọ àmọ́ gáyé títú tó ẹ̀ ya yẹn nana láyé wọn na bọ́yọ ṣẹ̀rẹ́ ẹ̀dájú lòún ti. awa gáyé sùn ṣe ń wúyà ẹgbẹ́ náà lè Islamic development, approach people that Serafin is doing. And he adwala dago arfide shinga da ezu gba salati beti na ode se pato na ngba muslim ti me ti go jan salatu ya nabi e ezu gangan o ga de se pato na iti asalatu ti gangan awa ga gangan shari'a awa ga gangan amma ta so ga gan wucan bai gan zaga dan kai bi jan salatu amma ko wa gangan na awa ga gangan ga ta shepata shari'a wa ga wa gangan majan da aisha hin

hali na shi wai jan su kare shi ya al'amari shi al'amari shi na adi sun ce gaga in ga ga ce shi kwata wa wai tu so koya ce gaga amma ga ga daniel gaga hau ko fikiru ya adi sun ce gaga wala wa alam Eh? to àdúrà náà ti ga dole dole na ṣe ba ba na gáwà ba dole dole àti kò gáta tó o wa alaikum eh? a a addu'a sujada an dondo ga du ilu bid'a e ba ji kokarin be ba addu'a da a da sujada ata sujada amma ya zuma de wa lewu kun kungan wala wa ala bisa salamu kasin ya ji ni ni bayanin yamma da asalin wani atunu da gobanin da gobanin da kuma